kai tsaye yanzu daga kotun koli inda abba kabir yusuf da shi da mataimakinsa sun isa kotu kamar yadda za a yanke hukunci a kotun koli a yau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 shi ma na ɗaya daga cikin wa'inda suka isa gurin nan da za a yanke wannan hukunci tuni dai ake ganin cewa wannan wato hukunci da za a yanke a yau shine hukunci na ƙarshe wanda za a yanke wato na Kano tsakanin Nasiru Yusuf Gawuna da shi da Abba Kabir Yusuf to amma sai dai babban abin da ake gani a wannan wato a cikin wannan shari'a da za a yanke ana dai mai ganin cewa wato mace ce da ciki ba a san kuma abin da za ta haifar ba kawo yanzu dai an isa wato wato ana ta ganin cewa shugabanni suna ta isa wato wajejen wannan shari'a wanda ba a yi tunanin cewa a wannan karan za su wato halarci wannan shari'a da za a yi ta ƙarshe ba sai dai ana ganin cewa wannan shari'a da za ta zo ta ƙarshen nan komai na iya sauyawa musamman ma idan aka yi duba da sabon salo da kuma irin yadda wato aka ɗauki shari'a da kuma irin matakan da ita kotun kolin ta ɗauka da kuma irin salon da take so ta yi amfani da shi wajen yanke wannan hukunci ana dai ganin cewa wannan shari'a da da za a yanke yau ita ce za ta tabbatar da wanda ya zama halattaccen gwamnan jihar Kano ko kuma sabanin haka kamar yadda ake magana ana dai jiran dai yanzu wato a ga alkalin alkalai ya kai ga shigowa kotu abin dai jira a gani shine a wannan shari'a musamman ma wadda ake yi da Nasiru Yusuf Gawuna kawo yanzu dai ba a ji Gawuna ya isa wato wajejen wannan shari'a ba sai dai Abba Kabir Yusuf da shi da mataimakinsa tuni suka isa wato fadar kotun kolin inda za a yanke wannan hukunci sannan kuma an ga shugaban majalisar dokoki da shi da tsohon shugaban majalisar dokoki da ke kano su ma an ga sun isa wato wannan kotu wadda za a yanke hukunci a yau wannan dai hukunci da za a yanke shi ake kira da cewa wato hukuncin da daga kai sai allah ya isa wanda kotun koli za ta yanke da ne dai ake ganin cewa komai ka iya faruwa a wannan shari'ar da ake gabatarwa tun dai jiya dai wato hankalan wato kowane bangare ɓangare na a tashe idan aka yi duba da irin yadda abubuwan suke faruwa musamman ma idan aka yi duba ga wasu ɓangarorin ga wasu cikin mutanen ana ganin cewa wannan shari'a da za a yanke kowanne dai yana zama cewa shine zai samu nasara to amma abin da ake tunani a wannan lokaci shine mutum ɗaya dai ake sa ran cewa zai samu wannan nasara wato a tsakanin gwamnan Kano wato Abba Kabir Yusuf da kuma Nasiru Yusuf Gawuna mai jiran gado kamar yadda wato 'yan adawa musamman ma na jam'iyyar APC suke magana sai dai ana ganin cewa wannan shari'a ka iya zuwa da sabon salon da ba kowa ya tunani ba da dai wato wanda aka fi sani da wannan wato lauya wato Jamilu San da dai ya hito yake cewa babu gudu ba ja da ba kuma da yadda Allah su ne za su samu nasara da kuma 'yan bangaren kwankwasiya ko kuma daga bangaren Abba Kabir Yusuf suke nuna cewa su ma suna da yakinin cewa za su samu nasara kamar yadda ake magana a wannan lokaci abin da jira a gani shine musamman ma a wannan shari'ar da za a gabatar shin ko Nasiru Yusuf Gawuna ne zai samu nasara ko kuma Abba Kabir Yusuf to ku ci gaba da bibiyan mu a wannan tasha tamu mai albarka domin kawo muku sababbin shirye-shirye kuma sannan wannan tasha tamu mai albarka za ta ci gaba da kawo muku abubuwan da suke faruwa musamman ma a wannan shari'a kaddi ku manta ku danna subscribing sannan ku danna alamar lakin wannan shine zai bada damar da za ku rika ganin sakonnin da za a gabatar musamman ma a shari'a